ku duba ku gani a kama yanzu ji arado da aka kama shi ya mutu a prison ku duba irin yadda suke da shi shi likitan na san shi tare da shi muke karatun likita ya zo labari cewa bawan allah nan bai da lafiya sai aka gawa shugaban kasan a mace ne kulle shi bai da lafiya sai ya ce kai likita ne je wurin da aka kama ya shi ka ka gani ya ce je same shi a prison cell wani babban mutum irin wannan a ciki yake ci abinci a ciki ke bayan gida ina son gaya muku wallahi ko cikin isra'il yahudu ba a haka in sun kama ka ga wurin gadonka mai kyau ga talabijinka ga komai ga wurin fitsarinku komai lafiya isra'il wurin yaje same shi haka to wurin irin abinci ya haɗu da bayan gidan nan ne sai ya kama ciwo hepatitis ya zo ko da ya same shi ya kai ƙarshe eh, hantar shi ta lalace sai ce a yi sauri a kai shi asibiti shi da kan shi ɗauke shi kai shi asibiti amma ya ce yana ganin ajali ya zo sai ya zo ya dawo abuja president daga ji ya dawo yana so ya ji labarin domin wai suna muhammayyan me to mulkin dukanku za ku rasa ko ba su rasa ba mulki naka ne kayan gidanku ne ko da ya zo sai ya sauko yana sama ya ce mai je gani ya ce gaskiya ga abin da ya same shi terminal case kamar dai ajali ya zo to me kake cewa ya me ka wani ya ce mishi sai ya ce mishi yana ganin shi abin da ya fi a sake shi a kai shi wurin 'yan uwan shi ya rasu a can ya ce yana faɗan wannan kalima a sake shi da fuska shi ta ɓaci kawai sai ya juya ko an sami bashi ba shi kuma kawai sai ji an zo an kama shi wai yana cikin masu yinku bai fito ba sai da shi yawancin ya mutu bayan suna ji ana cewa a halbe su a kashe su za ku iya saurara irin wannan keta ba mu da tausayi in muna mulki ba mu da tausayi mu dinan da kuke gani ba mu da tausayi kuma mun fi ma 'yan uwanmu keta in nasu ne yanzu za su sake shi haka aka kama shi wai zai ku kuma sun azabtu raduwa Allah ji kanshi